almajiranci da shi manzala sai ce iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a annabi ce idan kaga wanda bai dace ba an ɗauki mukami an bashi manzala ya ce ka jira kaho kawai rage a busa kaga yanzu abin da zai burge abin da zai tabbata ma haka gina yi mutum zai karanta MBBS ka gan shi an bashi managing director ko a bashi commissioning information an gane kuma likitanci ya karanta me ya haɗa feɗan mutum da ba da watsa labari dan Allah ka duba abun ba na to shine ai mazala ya ce lokacin da ga an ɗauki wani matsayi an ba wanda bai dace ba to fantazir sa'a annabi ce ka jira lokaci ya kawai kiyama ta kusa tashi to anan shi yasa ma da yake cewa sahabbai na nan amma su a lokacin suna duba dacewa ne faqat athbatatil ayyam sidqi firasati umar mala yace yau da gobe ta nuna gaskiyar hangen nesa sayyidina umar inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin firasa shine hangen nesa manzala na ce taqu firasatil mu'min fa innahu yanzu bi nurillah manzala ce kai hankali ka kiyaye hangen nesan malami ko mumini mai cikakken imani saboda yana kallo ne da wani hasken ubangiji kamar ka ce tabaro ne ubangiji ya sa mai yake